Ubangiji, Ubangiji Yesu ya mutu domemu. Ubangiji, Ubangiji Yesu ya mutu domemu. Bermuya dadashi, bermutu mubadacho yanzu. Ubangiji Yesu ya mu tu do me mu me che tu mu Yesu ya zo ya pa be mu me che tu mu Yesu ya zo ya pa be mu

ya che ze ba mu ro sa lo ka che na ya zo za mu sa mo e ko ba ba o bang ge ze ya che ze ba mu ro sa na winin ku dan waye mu kada ku zin wa kadari kade domin muna yin waka kamar yadda ubangiji yesu kristo ya mutu domin mu amma ya gaya maku wai ku bari ku duka ku zo ku tuba ku samu ceto domin yesu da kaisa ya zo cikin duniya kamar mutum amma ya mutu daga bayan kwana uku ya tasi daga matatu amma yana zamna wurin babansa na hara abada amma yanzu muna rokonku ku zo wurin yesu ku bari laifinku duka sabili da haka muna yin wannan waka amma kar ku samane kaman yanda muna yin waka dadi mu gaya maku muna gaya maku kaman yanda ku duka kuna cikin zunubi amma Allah yana kamnan ku yana so ya keke ku daga cikin zunubi duka amma shi wanda ya ba da gaskiya a garin shi za ya samu rai na har abada amma ba za ya halaka ba sai ku ji wannan fasare da kyau ba waka kada ne muna ba ku ba muna so ku bari ku muna so ku tuba ku karbisi muna so ku sani si me ketonku muna so ku sane si yazo zo duniya domin laifin ku duka haka na muna ba ku wannan labari da merekenga ku duka ku sane wannan ku duka masu zunubi ne ba wani mutum ku wanda ya zama mai adalke idan mun zama mai adalke da yesu bai zuwa sikin duniya ya mutu domin mu haka na ku bari komai duka bin turinku alamurinku duka ku zo ku yarda da e shi abada Allah ya rika mu Allah ya rika mu ko ina da ikonsa Allah ya rika Yesu yapa bemo. Yesu yapa bemo. Jenesa ya wanchemo. Yesu yapa bemo. Yesu yapa bemo. Yesu yapa bemo. jenesaya wanjemo yesu yafabemu na tama kun ji yadda ka yi wakan ga kuma na so in fara muku wani magana bisa wanga waka don ya ce allah ya rika mu ko'ina da ikonsa to ya zama kamar sice da ikon duka bisa da kasa duka kuma na son guda abin da ina yin tukuna ya gani yanda zukatanmu ya ce to akwai wadansu allah yana so yi masu magana ya yi masu magana bisa wani ciwo tukuna ya lura wurin da ya ce wadansu kuma allah yana yi musu magana bisa wani magana buba tukuna ya samu su ya gani zuciyansu wurin da ya ce wadansu kuma allah ina tanye su ya samu abin da ce so cikin duniya ga duka tukuna bisa abin da ya samu na tukuna yi musu magana amma na so yi muku magana bisa ciwo wanda ina zuwa bisa mutane akwai wata lana wani ya ji ciwo a ce akwai allah allah ne ya kawo mini wanga ciwo ba gaskiya ba akwai haka na kama wata lana allah yana ba hanya ciwo ya zo bisa mutum amma ba kama allah ne bai so mu tukuna ya yi mu kuma yana kawo na ciwo ba wata rana yana so ya yi magana da zuciyarmu tukuna ya bar ciwo ya zo ya dame mu bisa cikin ciwo na ya yi muna magana ya bar mu tuna da kyau mu gan kama da ba haka nace ba yanzu na ina cikin wanga wahala ya zama kama ntuba tuba ko ntuna tuna abin da nace yi kuma wadansu kuma la ina yi musu magana domin ya lura abinda da ya zo bisansi don me wadansu suna samu ciwo domin su koya abubuwa da yawa bisan ciwo na ne to watakila kai ka samu dadi cikin duniyan ga ba abin da ya dame ka ka tuna kaman kai kadai ne Allah ce so ka ba watakila ka samu abin da kana so cikin duniyan ga amma abin da ya kamata ka samu cikin duniyan ga dai ka bace da si don si ka zo wurin Yesu sin ya zama abubu ba wanda ya kamata ka nema tukuna Kaye suna siya pamene, kaye suna siya pamene.

Allah ya yi kamnan duniya har ya ba da dansa guda kare duka wanda ya ba da gaisa gare su kare ya lalace amma zai samu raina har abada ya baba shekin sama Naga. yesu sarki ne dan wai na son gaya muku kamar yesu sarki ne Mafaɗin nake yesu ne sarki yesu ne wanda ya yi kyote ka cikin azaba ko cikin wahala duka yesu ne wanda ya yi tafi da ka aljanna domin shi ne ina muku shaida da mai cinka kamar yesu sarki ne in kamar ka gan wani abin mugu da zai tafi same dan wanka ce ka gaya mishi ya e kiyaye da wannan abu to ni ko na gan kaman yesu shi ne sarki domin shi na son gaya ma dan waye na duka su kuwa su lura su ji da shi kaman ka gan wani abu ya kamata ka gaya ma dan wanka da wuri tun da bai same shi ba ina so in ba ku wani magana ku lura da shi da akwai wani mutum da ya zama matalashi shine wani kuwa yana nan shi mai arziki ne to lokacin da mai arziki na yana duniya ya manta da komi duka shi yana ta jin daɗinsa shine mai talaucin ga kuwa shi bai manta da batun Allah ba yana ji da Allah amma lokacin da su duka suka mutu mai shi nan ya ya samu cikin aljanna ya shiga amma mai arziki nan da ya manta da komi cikin duniyan nan ya shiga cikin azaba amma daga bayan wannan she ya gaya musu kaman abraham abraham ka bari dan wanawa ya zo ya sa sansa cikin ruwa ya sa ga cikin na sai ibrahim ya gaya mishi kama babu hanya da ya iya bi a e zo wurinku haka ne ku ko ba ku ya ku zo wurin mu nan ga shine yake to shi dai ka aika a je gidan ubana a je a gaya ma dan waye na domin kar su ma su zo cikin wahal da nake ga shine ibrahim ya gaya musu kama ka bar su ji da waɗanda suna cikin duniya suna wazu wazo in ba su ji da su ba ko wani ya tashi ga matattu ba su jin da shi dan waye na abin da ina son gaya muku ku lura da shi ba mu so mu yi kaman yanda mai arzikin nan yayi nan muna so mu gaya muku tun da wuri-wuri ku gana kaman yesu kada ne wanda muka bi shi mun samu cikin aljanna mu shiga muna gaya muku kullun yaushe kullun yaushe an kun yi wasa she ku je ku shiga cikin wahala sannan ku zama kamar wanda da bai tuna da komi cikin duniya daga bayan wannan ya zo yana bidan hanyar da zai bida ya samu keton nan amma lokacin kuwa babu hanya kuma komi duka ya wuce domin shi kowa duka ya lura da wanga magana shi lokacin da kana cikin ruwanka cikin rai mun za mu ya mu yi abin da Allah ke so in rain ka ya kare babu abin da ka ya kayi kuma domin shi lokacin da muke da rain ga ku bar mu yi abin da Allah ke so mu girme Allah in mun girme Allah sosai in mun yi biyayya da Allah wata na mu da shi mu zauna mu sha dadi da bai da karewa amin Hallelujah, hallelujah, Yesu sarki Hallelujah, hallelujah, Yesu sarki ne. Siniwana Fabene, Siniwana Dubane, Siniwana Tanyene, Harabada. Hallelujah, Hallelujah, Jesus Sakini. Hallelujah, Hallelujah, Jesus Sakini. Siniwana Fabene, Siniwana Dubane, Siniwana Tanyene, Harabada. Sannu zuwa. Sannu kare. Ina gida. Lahiya lau. Nan da kwana biyu. Sannu kare. dai. Yaya matanka? Ina lahiya lau. Kai, ina za ka? Za ni wurin kawai can in yi mangana batun Yesu. Habba. Ai, wato ka soro cikin tafiya dufu haka. Kwata, ni ban da tsoro kwata. Yesu ya ce, mutum wanda ya sai da ni gaban mutane, ni kuma zan sai da si gaban ubanna. Amma ka ciya ni, ni kuma zan ciya ka gaban ubanna. don bisara kristi ya zama iko ga masu ba da gaskiya ga allah gaskiya sosai wato baka ji tsoro kamar an yi maka ba ko an buga ka cikin littafi ya ce ko ana sanani ka ko sun ciya ka ku sani ku masu albarka ne domin haka suna yi masu sarkaka ko masu ba da gaskiya ga Allah ku yi farin ciki ku yi muna kwarai domin ladanku mai girma ne a cikin sama haka nan kuwa sun yi annabawa waɗanda sun rige mu suna sananta da su gaskiya na sani haka amma wangaci da yana da wuya kwarar don akwai gajiya gaskiya na akwai gajiya ko wani lokaci baka samu abinci ka ci akwai yunwa akwai gaziya, amma ban kula da wannan duka ba cikin littafi ya ce ya kamata mu sa wahala tare da kristi ba da ba da gaskiya kadai ba ya yi mini dadi da yawa abin da na iya yi domin kristi domin Kristi da kansa ya yi mini da yawa. Eh sosai ni kuma na ba da gaskiya kamar haka, amma wazu dai na tama ya zama ce masu wa'azu kade ne. Bayan da an a Yesu, kana ya komo cikin sama, ya fara alman gidansu, ku tafi cikin duniya duka, ku ba da labarina, na tama ga wani ne ya fara wannan. Oh, ah, ni ban gana sosai ba. Ya fara wannan ga dukkan masu ba da gaskiya gare shi, kai kuma ka ba da gaskiya ga Yesu. E, sosai, sai dai wannan ya zama akinka kuma ne. Yesu ya farwe idan mun yi biyayya da mangana shi mun zama sa ne. Ba wani ya yi ya farwe na zama abokan Yesu kuma bai yi abin da Yesu ya far ba. Wannan ya zama aci ga masu bin Yesu duka su ba da labarin Yesu ko ina a cikin duniya nan. Ya yi kyau, wanga ya zama magana mai kyau, wato ya yi kyau bari mata na yara na da abokina duka ni kuma yawo gari gari na wazo. yi gaskiya ne bai kamata mu duka mu bare gida mu yawo muna wasi amma ko wurin da kake saya sai ka yi sai da batun kristi wannan gaskiya ne allah ya cire mutane da yawa sun tafi nisa domin su ba da labarin yesu amma an cira kowa mu zo mu zama masu saidu ga allah gaskiya ne idan mun ba da gaskiya ga yesu muna so mu ba da raimu ga atinsa idan muna kaunar yesu muna so mu bauta si kuma oh na gode da yawa yanzu na lura kama ban iya boya kuma yayi kamata ni kuma in fari mutane kaman haka kaya dan zo taro da kai mu tafi mu yi wa'azi i gaskiya na gwaje eh ka zo zo lokacin da zamu tafi na sai ka bar mu yi waka yesu yesu ina son bika koina koina cikin duniya kulum kulum vena sumbika yesu bangeje nene bawanka